السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dari ne na laraba 23 ga watan jimadal akhir hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na casa'in da biyu daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na limam abu muhammad AlHassan buna ali buna khalaf albarbahari allah madaukakin sarki ya gafarta mashi sharhin da shehu dr salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yin ba su manta ba har zuwa yanzu malin yana fayyace mana tsantsar aƙidan ahalus sunna wal jama'a ce a inda yake cewa wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina fahuwa kharijiyun duk mutumin da yema wani shugaba jagora daga cikin shugabanni jagororin musulmi ya mai tawaye ya fito na fito da wannan shugaba to wannan ba khawarije ne faƙar shakka asal musulmi na wannan haƙiƙa ya karya ya keta ya tsaga sandar musulmi wacce Allah madaukin sarki ya hana a karyata ta a datsa ta a tsaga ta wanda Allah ya yi umarni da cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku sannan wa khalafa al'athara kuma wannan kai tsaye ya saba ma hadisan annabi da atharai na sahabbai da tabi'ai ɗan tawaye ne wanda ya kafa adawa da annabi kai tsaye da ko malaman farko wa mitatuhu mitatul jahiliyatun wanda ya irin wannan tawaye ya irin wannan fito na fito da limamin musulmi to lallai wannan in ya sake ya mutu a haka bai tuba ba kuma bai dawo maturba ta kwarai ba to mutuwan shi mutuwa ne irin na kusanci. jama'a mun gane mitatuhu mitatun jahiliyatun in ya mutu al'akan haka yana ganin halaccin abin da ya yi kuma ya doge a haka ya mutu to mutuwa ne irin na zamanin jahiliya ya yi allah madaukin sarki ya kiyaye ba abin da ke haifar da irin wannan shiriritar kai tsaye illa irin yadda mutane suke auna shari'a da kwakwalonsu an gane duk sanda za ka auna shari'a da hankali to matsala ya faru Allah zai wahala baka bata ba domin dole hawa ta shigo hawa na shigowa mutum zai koma yana bautan Allah da shahawa ne daga nan duk wanda ya dace da kai a cikin wannan hawa da kuma shahawa to muhabba tsakanin kai da shi za ta kullu wanda kuma ya saba ma akan wannan sai albughdu wal karaha sai ta kullu wanda waɗannan kuma gaba ɗayansu ana ma Allah ne misali duk wanda za ka so shi za ka so shi ne don yana son Allah ko da ko kai ya saba ma duk wanda za ka ƙi shi za ka ƙi shi don ya Allah ne ko da ku yana tare da kai shahawa da kuma hawa su kuma waɗannan abubuwan zargi ne a cikin addini ina fatan mun gano wannan da kyau dama duk mutumin da ya ɗauko su to sai ɗauko almahabba da kuma albughdu sai riƙa sarrafa su gwargwadon hawa da kuma shahawa su kuma waɗannan ababe guda biyu to ana bautan Allah maɗaukakin sarki ne da su jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ku shi sa ɗan bid'a yana sauka a kan tarba to an samu problem an gane to shine zai kokarin ɓata addini ya ɓata rayuwar mutane bai ma san me yake yi ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to za mu tashi inda mala yake cewa ammal khuruju ala waliyyil amri wa shaqqu fayal fayalzimu minhu kaga yi ma shugaba daga cikin shugabannin musulmi tawaye fito na fito da su da ƙememe da shafa ma ido toka a ƙi masa ɗa'a to wannan yana daga cikin karya sandan ɗa'a da annabi ya ce ko bawa ne ba habashe aka sa ya zama shugaba a cikinku ba za ku gane a ce bawa ba habashe ba an gane wannan da kyau ko kamar yanzu a ce baka tafi ya zama shugabanka kana tsantsan ba kano ya za ka ji an gano wannan da kyau ko ka san bahaushe yana nan da wani abu da ya sa a zuciyin shi wanda wannan abin ba ran da zai fita an gane sau da wannan ana gadar da shi ‘ya'ya da jikoki da ta taɓa kunni haka ne sakamakon abin da ya faru tsakaninsu da abokan zamansu wannan abin ya sosa zuciyan duk wani ɗabawon shi haka ne yau sai a waye gari a ce irin wannan mutumin ya zama shugabanka ba za ka gane ba ka ce gwamna kama a ce a ɗauko uh, tafe ya zama sarkin zazzau kun gane kana tsammanin za a zauna lafiya a ɗauko inyamuri ya zama sarkin kano <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan to wannan ne annabi ya gaya masa habbai ya ce in suka zama shugabanninku to dole ku yi biyayya kuma ku yi masa ɗa'a yadda ka ji kai anya to haka laraba wannan suka ji sanda annabi yake gaya masa haka shine wa in ta'ammara alaikum abdan habashiyun matsaloli guda biyu abdun balarabe da bauta kai jama'a akwai babban magana a wurin nan sannan habashiyun balarabe wanda ya fara gani a duniya shine bahabashi bakin fatan habasha kai da ganin dan habasha kaga asalin bulaki to wannan a ce wannan ya zama shugaban balarabe yana ganin abin da girma amma da an ce gwamna kowa zai iya zama gwamna fa an gane ko na mulkin soja ko a zaɓi mutum ya switching ya tafiya bakku da kamiya miya duk wannan zai iya yiwa na fatan mun gano wannan da kyau to amma a ce kaman sarki wai babban magana an gano wannan da kyau ko a ce ɗan biyar mai zama sarkin musulmi eh to yanzu ya za ku yi sai annabi ya ce a sam wa ta'a amma ba ana nufin fa'ar ne ba fa musulmi amma ɗan yaran sam wa ta'a <clears throat> kama ce a ɗauko ba kano ne ya zama oba na benin ko a ɗauko ya sunan babban sarkin yarbawa eh eh ha ah. babban sarkin yarbawa na babban ƙasan yarbawa na duka wanda kamar a ce sarkin kano kama a ce sarkin musulmi kama a ce sarkin zazzau eh a'a ba sunan ba yanzu ba akwai sarkin zazzau ba su ba su da sarkin Legas, ba da sarkin oyo ba su da sarkin ibadan eh ko ba su da irin wannan sarakunan to me yasa ba su girmama su ne yasa ba musan san sunansu ba eh Olubadan. eh oba oba of lagos Okay, to <laughs> a ce a ba bahaushi a sa shi kun gano wannan a haushi bahaushi ka tsine a kai shi ya zama sarkin nufawa ya suna sarkin nufawa isu nufe magana wannan da kyau ku yaya za su ji kuna gane wannan annabi ya ce in haka ya faru a sam'u wa ta'a a ɗauki ba platani ya je ya zama shehun borno <laughs> mun gano misali a ɗauko babbar bare ya zama lami ɗan adamawa ina ba don mun gano wannan da kyau a ɗauki baka tsine ya je ya zama sarkin gobe a waɗannan dama sun sallama ko an yi ma ba wani abu ina fatan mun gano wannan da kyau ko a ɗauki tantagaryen bazazzagin zazzau a je ya zama mai alfarma san kano a wannan kowa an yi ma ba matsala saboda koma sun ƙi ma sun sallama ina ta mun gano nan da kyau to in haka ya faru to sai aka ce mai sam'u wa ta'a yanzu lokacin da aka zaɓi san kano sunusi na biyu wannan zanga-zangan da kanawa suke sun yi laifi a musulunci bai halatta ba sanda aka zaɓi da suki marigayi allah ya gafarta mai zanga-zangan da sakkwatawa suke san da aka naɗa shi mai alfarma sarkin musulmi sun yi kuskure ana fannaɗawa ko ba ku so zai zama a sam'u wa ta'a kadai inda ya zo yi karo da dokan allah ne to na la sam'a wa la ta'a kadai amma babu jayayya mun gano wannan da kyau amma bai halatta sa shugaba wai mutane su fito suna hayaniya ba bi halatta ba wani ce haka haka sai a shiru kawai to yanzu waɗannan nasoshin suna magana akan waɗannan shugabanni ne na kama karya haddasu ba za mu ce e kai tsaye ba amma haddasu ku gano wannan da kyau ku har su za mu zo za mu tattauna malam zai mana bayani dangane da waɗannan shugabanni shin su kaɗai ne ko ko hadda malamai ya halatta sai shugaba kaman sarkin zazzau ko kaman gwamnan kaduna ko kaman shugaba buhari su kaɗai ne wannan nassin yake aiki a kansu ko ko hadda malaman da ke jagorantanku shi sa za mu kauce ne mu bar malaman su sai su gaya mana an gano wannan da kyau ku, amma karatu yana tafi shi ne sai malai yake cewa wanda ya ma shugaba irin wannan tawa ya fito na fito da shi fayyal zimu minhu ababe guda biyu za su lazimce shi awwalan tafriku jama'atul muslimin raba kan jama'ar musulmi shine bala'in farko zai ja wasu su bi shi ya ja wasu wasu kuma su bi wancan an gano wannan da kyau ko wannan jama'a waɗannan sinan waɗannan sinan kun gano wannan to wannan kaɗai za hawarijinci ke haifar da shi daga ran da kai wani abu a musulunci wasu kai nan wasu kai nan ku to hawarijinci ke haifar da shi haramun ne bai halatta ba sam an fahimci wannan da kyau ko saniyan na biyu sabku dima bigere haƙƙin yin wannan aikin yana haifar da zubar da jinin musulmi ba bisa haƙƙi ba sai in allah ya kiyaye wanda aka yi ma hakan su kai zuciyinsu nesa amma in ba gaba sai ya haifar da tashin tashinan da in ba ya sa abu jini zai mi jini zai zuba <clears throat> na uku ta sallutul ado buɗe makiya ƙofan su zo su mamaye ku ƙara makiya ƙarfi da suna shakka da tsoronku amma kuna samun irin wannan saɓani da rago da rabuwa kun sa su yi ƙarfi yasa nabi ya ce khawarij za su bayyana ne a lokacin da jama'a suka samu mai saɓani ba wai ba su bane khawarijancin ki ya haifar da haka an gane ana rabuwa kawai sai kawari sai su bayyana zamanin na ali da muawiya ba wai sai da suka rabu ne khawarijanci ce bayyana ba akwai cin, amma cin bai fito fili ya bayyana aka ji shi a gan shi aka san shi ba har sai da suka yi me har sai da suka rabu da cin yana me yana kwanci a ƙasa ne kuma khawarijawan da suka haifar da wannan fitinan ba suna bayan sayyidina ali bane domin karanta wannan ayi Allah shi kyauta mala ya ce li'annal aduwa ya farahu bi haza makiyin addini maƙiyan al'umma duk sanda ya samu ya ga al'umma sun rabu to za ga yayi murna ya ji daɗi an gane kuma a daidai wannan lokacin zai ƙoƙari ya je ya samu ya haɗa kai da waɗanda suke ‘yan kaɗan marasa ƙarfi don tunanin shi zai iya ƙara masa ƙarfi dama mai ke haifar da a raba kan al'umman in suna tare za da ƙarfi ne mai yi wawana da ke jagoranci ya mika miƙa wuya bori ya hau ai abin da ake so da al'umma da addini idan wannan bai yiwu ba to za a yi ƙoƙarin a ɗibi wasu sufa ha'ul a halami huda sa'ul asnan kun gano wannan to sai a ziga su a ce kun kai karfi ku yi kaza suna yi to sai a komo bayansu idan aka ga cewa ba za su iya kai makarfi ba to sai a watsar da su jama mun gano wannan wannan shine musiban da ake ma al'umma na kokarin a yi <clears throat> a karya su kuma a gabayansu shi za daga lokacin da al'umma ba su fahimci wannan ba ko za a samu matsala ba za a taɓa zuwa wajen waɗanda suke da ƙarfi a ce ku zo mu mara muku baya ba ba zai yiwu ba sau da idan aka mara masu ƙarfi baya to shikenan waɗannan da suke son su yi maku mulkin mallaka za su iya ba su iya ba sau da waɗannan sun sun ƙara ƙarfi a kan ƙarfinsu na baya na biyu kuma ba za a yadda ba za su yadda su zama yaran waɗannan ba to dama suna da me suna da shauka yanzu a ji a samu marasa ƙarfi ne marasa shauka waɗanda suke neman zuhuri suke neman ma'arifa to a nan sai a ƙoƙarin jasa ce to ku zo za mu mara maku baya abin da ake son ku zama to za ku iya ku zama to a nan sai a yi mai sai a ƙoƙarin yi masu kwanta kwantan kwalfe su idan suka tashi tafiya za su bi da wasu 'yan tsararu kaga yanzu an kwalfa wannan ku. to sai a komo kuma a kwalfa wasu sai a komo a kwalfa wasu sai an zama tafiyar annaba an watsatsaka ta gaba daya shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce rabuwa tafiya ne a gabar wuta shine shafa hufratin minan nar sai shafa an qazakum minha yasa duk yanda rabuwa ke ko menene sharri ne lokacin da aka zo aikin haji ne ko sayyidina usman ya ce zai yi mai zai cika sallah abdullahi dan mas'ud ya ce a a kasar muke da mai gidan kuma hadda kai ya ce to ai shi nan gidansu ne yana da iyali yana da kaza akai akai akai ya ce ina shi ga abin da zai yi kenan lokacin da suka rabu abdullahi dan mas'ud ya koma tantin shi usman yana tantin shi da abdullahi ya tashi zai jagoranci 'yan tantin shi sallah shi ma sai ya cika sallah sai aka ce algawa ta malam kai ba ka ce sunnan shine ai kasaru to ai mi kasarin mu mana sai ce a alkhilafu sharrun Can canye hudu nan mi biyu an samu me an samu rabuwa an samu saɓani wannan sharri ne saboda haka ni na aja fahimta ta na bi nashi jama'a mun gane wannan in ga zai ce yana shi ni ma yana ba matsala daga nan kun keta asal musulmin sannan kun keta asal ta'a an gane nan za a ce ta ai umarnin annabi ne a yi mai eh a yi kasaru to don me sai a ce wancan ya yi riko ne da azima kun gane in kai kasar kai kuma kayan riko da me ruhsa an gane to idan zai zama akwai raba kan jama'a da saɓani to a bar wancan ruhusan shi ya fi saboda hada kan al'umma wajibi ne raba su kuma haramun ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku to amma in ya zama ana auna rayuwa da addini da hankali to hawa son zuciya da sha'awa za su shigo to daga nan mutum zai riga auna soyayya da ƙiyayya a tsakanin son zuciya da sha'awa daga lokacin ɓata ta zo Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa li'annal aduwa yafrahu bi haza maki kullun zai farin ciki idan ya ga kun rabu tajidun al-kuffar yafrahuna bin bin shiqaqil muslimina zaka ga kafire kullun suna murna da rabuwan musulmi wa yafrahuna wa musulmi na? kuma waɗannan kafirin suke shirya raba kan musulmin daga ji kai baka ga wani Emmanuel ko Jacob ya zo yana kokarin raba ka ba a'a ai suna biyo hanyoyi ne an gane za a iya cannal na mutum goma zuwa ga wawan da ake son ya raba kan musulmin bai sani ba waɗanda za ga suna bayan suna goyon baya suna tallafa ma ƙarshenta su dukkaninsu waɗannan mai musulmi ne ƙalu suna mayan uwanka amma ƙila akwai mutum ɗaya gyal a cikinsu da yake tare da ƙungiyoyin kafirai wanda bai da kishin addini sam ko bai san martaban addinin ba to kafiran ne za su rika mai barbaran tunani na abin da suke so shi kuma sai ya ɗauko wannan shirman ya zo yana tallata shi a cikin wa a cikin al'umman musulmi an gani da akwai musulmi da bai da kishin al'umman shi kuma bai da kishin addinin shi bai da wadataccen ilimin da zai gane wannan ya fi gane abin da waɗannan ƙungiyoyi na ngo suke bashi wanda yake ɗaukan nauyinsu daga waje kun gane zai iya sallama komi zai iya sallama kowa don ya cimma manufofinsu domin sai an wanke tunanin shi gaba ɗaya yi brainwashing ɗin shi sannan ne to shine sai su shigo da wannan bala'in cikin al'umma suna kasawa kuma suna rabawa ba za ka yi mamakin yadda aka yi nasara na raba kan al'ummar larabawa musulmi a gabas ta tsakiya ba yadda da suke taron dangi idan isra'ila ta taba ɗaya daga cikinsu sai sun ƙwato haƙƙi da 'yanci yau kuma an wayi gari eh suke kashe junansu da rusa gidajen junansu da makarantunsu da me da kasuwanninsu suke ɗaukan harin bama-bamai suna kaiwa makabartunsu su da kansu kakare ne suka shigo suka yi masa farrik ta su divide and rule kafirai ne amma ba za ga kafiri ƙarara ba za a ɗibo waɗanda suke almajiran kafirai ne a kai su can a yi masu barbaran tunani yadda suke so su zama ku gane <clears throat> sai a dawo da su cikinku sai a ɗauki kuɗaɗe da mukamai da ababe iri-iri sai a ba su an gane ga su da siffan mutum amma halinsu na dabba ne sai sun bata addini gaba daya kuma ba za su farga da sun bata addini ba sai ran da suka samu kansa ina a cikin kabari wasu su ma ɗauka suke suna ma addinin hidima ne an gane yau sai a ce an kira taron addini za a yi amma ba za a gaici malaman ku cikin taron ba sai a gaici sarakuna da 'yan boko mai yada sarkin gargajiya da wakiltan addini sallah kawa ga ce yayi kun gano wannan amma idan aka tashi gayyatan kiristoci sai su gayyaci manya-manyan fastocinsu su ina nasa sarakunan ko kiristoci ba su da sarakunan arna ba su da shi ba amma suna wakiltansu sai malaman su zo sai gogaggen fasto ya miƙe yana jawabi na manufofin shi da ra'ayoyinsu waɗannan sarakuna naku su kuma ba sa jayayya da kowa suna ji a ransu ba sai daba ba har a gama taron a yi a tashi an gane to a lokacin idan aka zo aka ce abin da aka yi da shi a zartar sai sai kokarin nuna su ba za a zubar masu da mutuncinsu ba don da su aka ƙulla wannan abin kar a ce sun yi baki biyu kun gane wannan ko da tsiya ko da arziki sai sun danne ku a lokacin za su yi ta ƙoƙarin ɗauko wawayen cikinku na akwai wawan da kawai in ya zauna da wani babban mutum ya sha shayi to shi kenan zai iya sallama mutuncinku dukanku wa ka ba shi lamban waya ka ce rika kira <laughs> jawa mun gano wannan da kyau akwai za ku yi mamakin wannan ko a ce a tafiya tare da shi ko a ɗauko mashi da wasu ‘yan kuri, la mini wa layi, guni min jo'in ko abin da ya kama da haka da haka sai ku yi mamakin yadda za su ɓata tsawon musulmi su ɓata tafiyansu su lalata harkoki gaba ɗaya daga nan mutuncin ku sai zubi mutunci na zuba next sai jini an gano wannan dama idan rabuwa ya samu ko to waɗannan abubuwan suke lalacewa na farko kun rabu rabuwan kai na zuwa kamar bahaushe ne ce sai bango ya tsage kadan gare ke me to an samu matsala bangon ya tsage maki zai iya kudowa da komi na biyu masu mutuncinku daga ciki za a zubar da mutuncinsu a zage su a wulakanta su a komi saboda masu zagin ba su da mutunci dama ba san mutuncin masu mutunci ba na uku dukiyanku za su la'anta ta za su ɓata ta gaba ɗaya don cimma manufofinsu na hudu abinda zai biyo baya shine mai jininku shikenan sai ya zama matsalanku ko iku ne in zaka je libya yanzu mutanen libya suna da matsala in ba isu isu ba ka je mali ba su da matsala sai isu isu duk inda ka je matsalan su isu isu ne ko matsalan boko haram ba isu isu ba ne ba su da problem sai musulmi in gaji sun kai hari wa suka kai mahari in sun kashe wa suka kashe haka ake jihadi ga kai a madina ba mu taba jin annabi ya yake su ba in kuma akwai karatun ka nuna mana inda yake mu matsalar mu kawai nuna mana wurin kaga ce to ai in ga lura kaza to an koma akali kenan daga nan sai hawa sai shahawa daga nan za a gina hubbu da albugudu a ƙarƙashinsu daga nan tsantsan bid'a da ƙin Allah kenan jama'a na kuna gane wannan shi sa al-khilaf sharrun kullu to malan kafirai ne suke ƙoƙarin haifar da raba kan musulmi wa yasa'iduna alfi'atu dalla sai ga suna taimaka ma fi'at ɓangaren da suka ɓata an gane ɓangaren da suka ɓata to su za ga an makale za a taimaka masu da kaza za a yi masu kaza don a ƙara masu mai ƙarfi don su yi faɗa da waɗancan masu ƙarfin an gane wannan da kyau shi karatun nan ne kamar yi magana mamaye waye a gaba waye maduna ha bisila in suka yi ƙarfi a wannan yanayin sai a ƙarfafe su da me da makamai lokacin da aka fara matsalan boko haram a maiduguri ai matsalan waɗanda suke da matsala ai matsalansu da jafar ne me yasa inda gaske suke ba su karfafi da awon malam jafar ba ku gani? me yasa sai suka ja su Muhammad Yusuf suka karfafe su da kuɗi in sun ɗauko wani abu nan da nan sai ga kan kai haka sun yi kuɗi ba matsalansu ba ne zirga-zirga a ko'ina a duniya ba matsalansu ba ne gana da duk wani babba ba matsalansu ba ne zirga-zirga a kasan nan ba matsalansu ba ne duk abin da suke nufin yi duk za ga sun yi ba matsala da ga kamar sun yi ƙarfi kawai ne su wai sa’idunahun bisila ta kawo wasu makamai duk inda kuke rena irin waɗannan ku za ga abin da zai faru Allah da ya tsawaita rayuwar ku gani Manya ya ish minkum fasayara ikhtilafan kasira ana ganin ba za a yi nasarar da ake so ba ko to makami za a bada kuma rashin nasara an tunkare da dangadan ai an gane wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wai mudduna ha bi takhatit min ajali an takhrij ala jama'atul muslimin za a riga karfafan su da dubarbaru iri iri ku kaza in suke wannan ba su yi nasara ba sai ce ku kaza duk abin da za a yi domin a sa su ma al'umman musulmi ta waye rabu jama'a za a yi musu shi sa diro waɗannan abubuwan in ga gani ɗauko za a maka irin wannan ka gane to kai marmaza ka tuba ka bari sau da matsalan ba duniyan nan ba ita duniyan nan ko faɗi ke gare ta don hayaniyan da mai hayaniya yi ko yana da yana hayaniyan wani lungu ma ba sun yana yi ba an gani haka ne ba sani ba <coughs> Allah madaukin sarki ya taimake mu akwai wanda za ga sun shiga wannan matsalan don neman kuɗi wasu don neman mata wani don neman mukami wani a san shi wani kaza wani kaza duk shi. wanda suka yaki don Allah ma za ka je wuri ka gaba sun zuwa an gani tafiya muka yi a jihar sokoto mota ta lalace mana a wani wuri muka tsaya sai yaran wajen suka zo da yawa matasa ga sunan da suka zo muna tattauna da su kai kaza muka dade to sai na lura yaran wajen gaba ɗaya ba su da addini so ga shan kira sallah ba wanda ma ya tunanin ya sallah yara ba da yawa sun ce ku ba ku sallah ne a wasu sai sun yi amri Allah wala wasu sun yi amri ce a sai kun yi amri ya ce sai kuma ga yaran duka ƙanana duk da waya na ce kuna da sabis ne a wai kawai na jin waka ne da kallon fim yara ƙanana shekara goma sha ban tsammanin cikinsu akwai wanda ya kai shekara sha shida yan manyan ne sha bakwai haka da haka na tsawayen guda uku daga cikinsu ban da fina-finan ba za ba abin da ke ciki ƙana yara sai waƙoƙi na siyasa iri-iri gani shi na lokacin na sa na ce su bude bulutun ne ta tura masu karatattukan mu ne ta tura masu ne ta tura masu a nan ne ce to kun san shek dahiyar rubuci wai waye wallah wallah ba san shi ba <laughs> nan nan sokoto ne ce kun san shek albani ba san shi ba shek jafar fa ba san shi ba kun san dr mansur bai san shi ba kun san sheik bello ya bu ba san shi ba ne shi kuwa kuka sani suka ce sun rara <laughs> wallahi mala kuma garin nan fa kan hanya yake akan hanya yake mun baro shagari ba mu so lamban tireta ba abin ya faɗa na hada sunan garin hasai na ɗauke su a bidiyo hutansu suna nan yara da yawa don kana son wai a ji ga ko a san ga ko suna ga wanda suka yi suna a duk duniya ma ba a san su ba su nan nan saukoto wai duk ba san wannan ba <laughs> Allah ya sa dace yasa duk wanda yake wannan dan haka ya bata baka shi lokaci Allah ya sa mu dace to shine sai malai ce wa yahsul at-tafarruq daga nan sai rabuwa ya faru fil muslimina cikin al'umman musulmi fayagnamuna minhumul ghanima to daga nan sai kafire su samu ganima mai yawan gaske a cikin musulmi yanzu dai sanda jama'a suka samu rabuwa na musulmi suwa suka yi nasara kafirai ne kafirai ne domin su koda sun samu saɓani na ruhi ko a gangan jikinsa suna mai suna tare ta hasabuhum jami'a sai ce qulubuhum shatta a wajen hada kai da tafiya tare ne kadai Allah maɗaukin sarki ya ce mai koyi da kafirai kuma har ya ce illa alohu in ba ku yi wannan na kun haɗu kamar yadda suke barin duk wani saɓani su haɗu ba to matsala na nan kun gano wannan matsala na nan mutane za su iya da su ɓata addinin Allah san ba su damu ba su keta waɗannan nasoshin da waɗannan fatoyi na manyan malaman duniya ba abin da ya dame su inda manufansu na zuciyarsu da hawa da shahawa ta tabbata ba su da problem har ma za su ce maka nasi ya sa su wannan jama'a fassara nasi da son zuciya yau aka fara ɗazu da saba da muke katun usul ban kawo muku yadda 'yan bid'a suke wasa da ayan alkur'ani wajen cimma nasarorinsu ba da son zuciyarsu kuma ƙur'ani za a ja maka kuma bayan da ka iya <clears throat> sai an wajen malami an gane yanzu idan ka je wajen 'yan bida'a za su ce maka akwai wani abu sunan shi baɗini wannan baɗini akwai cin ƙur'ani akwai cin hadisi akwai baɗinul baɗini dobul kenan zulmatun ha fauka ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha to ka shiga baɗinin baɗini to amma zaka ji wannan kamar shirme ne ko to suna da riban da suke son su cimma cikin Qur'ani da hadisi sai su ce yanzu a jihar neja ba akwai mutumin da ya auren mata ɗari ko kusa da ɗari ba eh to idan ka zai ka wannan banna ya sai ce shi yana bin baɗinul baɗini ne in ga ce a ina sai ce a cikin qur'ani sai ce kai kana bin zahirin ne zai ce Allah ya ce fanki huma tsabalakum minan nisa'i sai ce masana kwaro abin da ya maku daɗi na mata sai ce masna biyu sai ce biyu so biyu nawa wasu lasa sai ce uku uku uku so uku nawa sai ce wa a ku huru hudu hudu so hudu nawa sha shida tara da tara nawa ashirin da a tara da nawa hudu nawa famallan menene eh, wayin kuntu wa in Allah ta adulu fawa hidatan in hada ya zama guda nawa to in kana bin baɗi ne suka ce kai za ka auri mata nawa talatin amma kana bin badinul badini to in ga zaka ce fanki ma ɗabalakun minan nisa'i masana sai ka auri biyu so biyu nawa so biyu takwas wasu lasa biyu so uku so uku nawa so uku 27 ya hada da nawa takwas ya zama nawa talatin da talatin da biyar hudu so hudu nawa so hudu eh sittin da a hada da wancan tatin da biyar ya zama nawa casa'in da tara fawahidatan ya zama nawa yanzu mata ɗari sun bido ko ba su bido ba kuma a ƙura'ani, amma me yasa ya iya fitar da mata ɗari a cikin alkur'ani saboda ya mai da alkur'ani ya koma aƙalu hankali kun gano wannan da kyau ku sannan hankalin nashi akwai mai hawa son zuciya sannan son zuciya na tare da mai a shahawa akwai sha'awa to duk abin da zai gina zai gina wannan hawa da wannan shahawa akan muhabba da karaha in ka ce me yasa annabi ya auri mata tara sai ce maka ai dama qur'ani ya ce fanki ho ma tsabalakum ai ba dole bane abin da ya maka daɗi ne shi wannan yake so yayi in ka ce to ai an ce ka tsaya mu hudu sai ce ba wanda ya ce ka tsaya mu hudu auren mata kawai abin da ya maka daɗi ne kawai kuma ga ka'idan har mata ɗari sai ka aura sai su kawo maka nassi ƙarshen duniya annabi ya ce kuɗi za su yawa har a waye gari namiji ɗaya mata ɗari na tare da shi sai ce to ga lokacin da za a koma aiki da tsantsan musulunci kenan annabi ma ya tabbatar da mutum ɗaya mata nawa ɗari ba wani hadisin ko akwai shi to amma abin da annabi yake nufi ba kenan an koma fassara nassi da akalu sai hawa sai shahawa sai shigo haka za su ɗauki nasoshi suna wasa da su da ba san girman Allah ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan ba karaman fitina ba ne wannan aƙidan ne suka ce nassin Kur'ani da hadisi kamar audigar rimi ne kun gane yana kan iska waye iskan kai kaga in kai ne iska iska ba su da ya da audugar rimi ba to kai ma sai yadda kai da mai da alkur'ani sai yadda kai da sunna sai da ka ga dama ka juya su su ba su isa su mai su juya ka ba sai da kai kai mai ka juya su an ba kowa dama ta hanyar akalu ta hanyar hawa ta hanyar shahawa ya juyar da abin da yake so ko yake ki kuma ba karaman fitina ba sai dai mu roƙi Allah kawai ya kare addinin shi da kuma al'umman shi da haka aka haifar da duk waɗannan firak adalla almu'asira da waɗanda suke tintin tintini an riga an yi saboda ɓata addinin Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa munan minhum ganima ta hanyar raba al'umma irin wannan sai su samu riba mai yawan gaske kama huwal hasil hadha kulluhu natijadan litafarruqil kalima malai ce kaman yanda yake dama riban da ake samu natijan mafi girma na raba kan al'umma dama shi yana koma zuwa ga waye zuwa ga maƙiyan musulunci ne da kuma al'umma wa ma'asiyatar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma tsantsan saba ma annabi wanda annabi ya hana me ya hana wannan saɓanin wal khuruj ala waliyi amril muslimina da kuma ƙoƙarin yin tawaye ga shugaban musulmi alhasil anna man laysa lahu imamun mala yace duk mutumin da ya zama bai da shugaba fa innahu kalladhi ya'ishi fil jahiliya wannan kaman wanda yake rayuwa ne a cikin jahiliya wa iza mata mamitatuhu al jahiliya duk kuma wanda ya mutu a wannan yanayi da wannan hali na rasa shugaba to wannan ya yi mutuwa irin mutuwan zamanin jahiliya laisa ma'anahu annahu yakfuru mala ya ce ba wai ma'anan shi ana nufin wanda ya haka wai an kafarta shi ba ne walakin ma'anahu sai dai ma'anan wannan annahu ya kunu fiye khaslatun min khisalar jahiliya ya doki ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na jahiliya haisu la da ta ta ta'ati imamin ta yadda bai shiga ƙarƙashin yi ma shugaba biyayya ba wa ya ishi fauda ya rayu kawai kara zube an gano wannan Wa ga yake sa al'umma su rayu babu jagora wai kowa a cikin al'umma so yake zama mai kawai ya zama shugaba ni ma jagora ne ni ma zo a bi ni duk wanda zai raba kan al'umma ka bi da kyau za ga yana son ya ce shi ma yanzu shugaban waɗannan da ya ware ne shi ma a me shi ma a riƙa bin shi ana mai ɗa'a duk abin za ga samaran ba tana koma ma jama'a da kuma addini ba ne samaran tana koma zuwa ga hawa almuttaba son zuciya da ake bi ne kawai shi yake haifar da wannan fitintinin duka jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko ita al'umma dole ta zama tana da jagoranci jagorancin nan ko da mutum biyu ne za su yi tafiya shi sa a sallah ba a yadda kowa ya nashi daban-daban ba sai in ta kwace amma dole ya kasance akwai mai akwai limami ɗaya da ƙara tabbatar ma al'umma da haɗuwan kai da tabbatuwa a tare shi sa salawatul hamsi idan mako ya zagayo sai a ce limaman masallatan garuruwa su kulle sada ina a masallacin juma'a in shekara ta zagayo da masallatan salloli biyar da masallatan juma'a duk su kulle a hada ina a masallacin idi idan shekaran nan za a je aikin haji da limamanku na idi da na masallatan juma'a da na hamsa salawat da shugabanninku na garuruwa da manyan malamanku gaba ɗaya a yunkura tafi ina arafa limami ɗaya jagoranci al'umma don a tabbatar ma al'umma da mai haɗuwa tsintsiya maɗaurinsa ɗaya ba ya da al'umma su rabu ba ko a ne. Jama mun gano wannan da kyau ku ko a ne ba a yadda ba duk abin da za su zama akwai me akwai jagoranci ko da mutum biyu ne za su tafiya ɗaya ya zama shine mai shugaba shi ke ba da umarni ɗayan yana mai yana karɓan umarni wannan shine islam da manzan allah ya zo da shi amma rabuwa gaba ɗayanta jahiliya ne duk wanda ya shiga wannan harkan rabuwan ya tabbatar jahiliya yake yi kuma in ya mutu a haka mai ta tuhu mitatan jahiliya an gano wannan da kyau wannan magana annabi ne in ga dama ka ansa in ga dama ka ce ba za ka ansa ba kana da ra'ayi kana da yancin kai ma annabi ta waye amma ran da za ka gane ba ka da wayo ko sai ran da ka ga sojojin lema suna sauka su ne irin mala'ikun da za zo ɗaukar ranka ranan ne za ka gane kayi mistake ranan ne za ka gane adawa ƙarya ce ranan za ka gane ƙiyayya wasan yara ne ranan za ka gane cewa ka mai da kanka wawa kuma ka rena kanka za ka sha mamaki annabi ya gaya maka ƙiji za ka sani shi sa malam ƙarar fauzan yake cewa wannan ya yi ma annabi tawaye ya yi ma shugaba tawaye in ya suke yi mutu a haka ya yi mutuwan jahiliya jama'a ga mutane za su suna ɓata ma kansu lokaci sarayen rayuwa na shirme ku je lahira ku shiga matsala kasuwa wannan ba a yin da sai da shugaban wa kasuwa karuwe wannan ba sa zama sai da magajiya har 'yan caji suna da kartaginsu haka ne a wasu ya ce wai addini ne kowa ya je na shi inda za ka san an shirya kai mutane wuta ido biyu kuma dole gaya mai wannan saboda yana auna shari'a da komi da hankalin shi za ga hawa da shahawa suke jin shi da haka zai gina soyayya ko kiyayya ba a bisa nasi ba domin nasi yana hana bin shahawa yana hana bin hawa in kuma za ka yi soyayya ko kiyayya za ka yi shi ne a bisa mahangan nasi. kun gano wannan da kyau ko shi yasa 'yan bid'a da kansu suke cewa mazhabu salaf aslam wa adyak tafarkin magabata to za ka zauna lafiya kamar da cikin aminci amma kuma fa kana cikin takwara domin komai za ce ma Allah ya ce annabi ya ce baka da yanci sai yancin Allah da na annabi mun yadda da wannan wallahi wanda bai dabe daga hannu ku gano wannan su kuma suka ce mazhabul khalaf shi ko tafarkin 'yan baya suka ce wannan tafarki abiyan wa afsa akwai bayani akwai sakewa akwai mimmiki kafa da yin yadda aka so mun gano wannan da kyau ko to ko masu iya magana suka ce man amila ma sha'a laƙiya ma sa'a in kai abin da kake so za ka haɗa abin da baka so ka baje ko'ina. al'umman annabi kun gane haɗarin wannan rabuwan kun gane fitinan da waɗanda suka samu kansu cikin rabuwa suke saka kansu da kuma suke saka al'umma da addini ba ƙaramin musiba ba ne ba birgewa ba ne ba harka ne na birnantaka da nuna isa ba addinin musulunci ba bakanikanci ba ne addinin musulunci ba ɗinkin keken ɗinki ba ne kawai in ga dama ka je kai abin da ga dama ka bude shago da yadda ka so addinin musulunci ba irin wannan iskancin ba ne jama'a addini da aka gina shi a bisa ɗa'a ila ayyar sallahu arda wa man alaiha haka addini yake ɗoɗar in ko addini ya koma irin wannan to ya tashi daga addini ya zama shiririta kenan abin da kake ka tabbatar da ba addini kake yi ba ka koma kana bautan kanka ne in ko son zuciya sai annabi ƙarara a cikin alkur'ani Allah ya gaya mashi a fara'aita manitta kada ilahahu hawahu duk wanda ya ɗauki son zuciyar shi yake bi ko to yanzu Allah ya ɓata da shi ya mai da son zuciyar ya zama mahallicin shi yanzu ba shi ba Allah kenan in ka ɗauko a sha'awa da mutane ke gina addininsu da rayuwa akan abin da suke sha'awa sai hadisin annabi ya ce hujibatun nari bi shahawat an kewaye wuta da abin da zuciya take mai take sha'awa an gane ɗauko tarihin samiri lokacin da annabi musa ya zo ce mashi kai ma hamalaka me dauke ka wannan ɗanyen aiki da kai sai ce basurtu bi malam ibsuru bi wa qabattu qabdatan min asarar rasuli fanabastu a ƙarshe ce mai wa kazalika sawwalat li nafsi yanzu mai samiri hada kan jama'a ko raba kansu da nan musa ya rike haruna yana jibgan shi sai ce mene la ta'khuz bi ra'asi wala bili la ta'khuz bi wala bi ra'asi inni khashitu an taqula jama'ata baina bani isra jama'ata yace farrakta baina bani isra'ila walam tarqub qawli ya ce tsoro na ji in na biyo ka ka ce ka biyo ni ka raba kan jama'a gare haƙura ya zauna jama'an basarawa suna shirka fa al'umman suna haɗe suna shirka ya zauna tare da su sama da ya je kai ƙaransu wajen annabin musa a waye gari masu tauhidi sun ware mushirkai sun ware warewan ma laifi ne ce tsoron da na ji kenan an ta kula farrakta baina bani isra'ila walam ba qawli gara ka je ka dawo ka tadda su a haɗe ka ɗauki matakin da za ka ɗauka jama'a kun gane wannan wai wannan qur'ani ko ba ƙura ne ba ne. duk sanda jama'a suka ɗauki hawa to za su bi shahawa to za su gina alhubbu da albugudu kuma a ƙarƙashinsu ne da haka za su ɗaiɗaita al'umma su wargaza addini su gina kafirci ba sa abin da suke yi ba kuma duk inda wannan bala'in yake a duniya haka yake an gane yanzu 'yan gudun hijiran siriya da ɓangarori na duniya baki ɗaya waɗanda suke koma turai fa da yawan kiristoci suke zama ba ya ga daga san wannan kakka ɓata ma kanka lokaci bala'in da ke faruwa kenan wasu da yawan karuwanci da luwaɗi suke shiga ya ka daga san wannan yanzu wannan ƙarfafan musulunci ne gogoro su musulunci duk inda musulmi suke an ji an sa musu tsoro an rusa gidajensu an yi waye a sanda musulmi yake rasa inda zai zauna ya rayu sai ya tafi ina wai sai ya je kasan arna nan ne suke da tausayi nan ne suke da hanana nan ne suke da kaza suke da kaza amma yana gudun yan uwan shi me yasa da suka tashi ba su je dubai ba me yasa ba su je iran ba me yasa ba su je saudiya ba ana yaki a nan ne amma sun tashi sun tafi america sun tashi sun tafi ina sun tafi germany sun je italy sun je kaza sun je kaza inda aka san da hannun mutanen na cikin wancan fitinar ya ke suka iya zuwa wannan kasashe ga makotan kasashen su musulmi ba su iya zuwa ba ya kare ka san duk wannan fitinar akwai hannun waɗannan kafirai domin su ɗaiɗaita al'umman musulmi addinin musulunci su ga bayan shi yanzu a takaice duk musulmin da ke wannan wajen da shi da 'ya'yan shi da kowa an same kyaman musulunci da musulmi haka ne mafi karanci kenan ko mai haifar da wannan abin abin tun yana karami ne yana girma yana girma yana girma har sai ya kai yanda zai samu fitan kafa ba yanda za a iya shawo kan shi yasa alkhilafu sharrun kulluhu duk inda saɓani yake gaba ɗayan shi menene sharri ne Allah maɗaukin sarki ya taimake mu al-imam al-barbahari yace wala yahillu qitalu sultani bai halatta mutum yi fada da shugaba ba bai halatta ka ɗauki makami ka tinkari shugaba wai zaka ka yaƙe shi ba walal khuruj alaihi ko kuma kai mai tawaye wannan shugaban naka wa in jara ko ya zalunci kun gano wannan da kyau ku yanda za a aike ku kun gano wannan ku je abuja sai aka sa muku shugaba da kuka je kuka dawo an ba ku miliyan ɗaya sai shugaban ya ba ku dubu hamsin ku raba yanzu wannan me yayi ya halatta a mai tawaye <laughs> bai halatta ba ya rike dubu ɗari tara da hamsin ya ba ku dubu hamsin in ya gara ma ya rike duka mai ana ko kobo bai halatta ku mai ba sunan shi zalimi sunan shi macuci amma ana nan tare jama'a yanzu mutumin da ke bin alkitabu wa suna zai iya bin wannan amma wanda ke auna rayuwa da shari'a da hankalin shi wanda yake bin hawa da shahawa zai iya bin wannan bai bi wannan ba har abada domin zai gina almahabba da albugudu a ƙarƙashin me a ƙarƙashin abin da can hawa da shahawa ta kai shi zuwa gare shi shi sa musiba ne ba ɗan ƙarami ba sai dai Allah ya kiyaye mala yake cewa zalika li qawli rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama li abi dharri al-ghifari wannan ya tabbata maganan da annabi ya gaya ma abu zarri ya ce isbir wa in kana abdan habashiya ka yi haƙuri da shugabanka ko da ya zama bawa ne ɗan habasha jama mun gano wannan da kyau ku. wani hadisi alima musulmi ya fitar da shi a lamba hadisi na 1837 wa ƙaulihi lil ansar da ko maganin da annabi ya gaya ma ansarawa ya ce isbiru hatta talƙauni alal haudi ku yi haƙuri haske kun haɗu da ni akan tabki na walaisa mina sunna kitalu sultani mala ya ce bai daga cikin sunna faɗa da shugaba fa inna fihi fasada duniya wa dini saboda fada da shugaba za ka ɓata duniyan da ma kake hankoran ka samu sannan lokaci da za ka ɓata me za ka ɓata dini, an gane maganan can da annabi ya gaya mutanen madina cewa ya a baya na za ku haɗu da san kai amma duk da haka ku yamma shugaban ku biyayya al'amari ne wanda ku ya kamata a ba ku sai a hana ku ƙarara annabi ya gaya masu ce da ku yaƙuri to 'yan bida'a ma san kai sai su kawo hawa in sun kawo hawa sai su ce a ai waɗannan nasoshin na ahalal madinati ne can mu ko nan zami namu ne kaga hawa da shahawa sun me sun shigo ciki addini ya lalace da a ƙarƙashin wannan nefa ake biya ke ɗaiɗaita rayuwa da addinin jama'a da a ƙarƙashin wannan shiriritar al'umma annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko yasa ku yi a hankali kuma wannan abin ku yi ƙoƙari ku kiyaye ku je ce bai halatta a yi shugaba ba kowa ya mai tawa ya ce wa in jara ko ya zalunci ɗahawi kuma ya ce wala naral khuruja anil a'immati wa in jaru bai halatta yi ma shugaba tawaye ba ko da sun yi mai ko sun yi zalunci ko sun yi cuta ko sun yi mugunta shi kuma usaimin ya ce in har za ka iya ma shugaba tawaye ko to ka shi da ƙarfin da ya fi nashi yadda kana yunkura za ka yi mai kwab ɗaya amma in ka san ba za ka iya mai kwab ɗaya ba ko ko da wasa karka yi kamar kai ne ka zo da gudu in ka san ka naushi giwa ba za ta mutu ta watse ba ko karka yi amma ka zo da gudu ka naushe ta hannunka ya kare to me amfani shi gaba kai ko baya kai yawa mun gano wannan kamar fa kai ne ka zo a ce maka gafara amma ta yi tsami kar ka sha za ka tsure ka ce ba matsala ce ya yi kaga 'yan kudin da nake da so aljihu review na kaga ba sai na na ci abincin rana ba wannan ya ishe na yi tsimi sai ka sha faran nan ka yi kat amma ka kwana hanyar bayi da safe kuma sai da aka nemi bashin 200 aka hada 200 ka aka sai maka magani yanzu mai amfani shi wancan faran da yawa sun sha fara Allah madaukakin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum